Ina kwana? Lafiya kalau. Ya na ga kana ta bacci ne haka. Wallahi tun da na karya. Kuma ya kwashe ni. To tashi ka je ka sayo abinci yanzu nan. Na ta na dawo ni ma yunwa nake ci. Tashi mana ka je ka sayo abinci. To babu kuɗi a gona kuɗin nake jira. Tun safe da na baka har yamman nan ba kai aiki ba bai ka kome tab oga ina ga gurin nan tun nan tun da muka buɗe tun safe ina harin da Allah ko kai dai ban yi ba what babu wanda na ma aski wayan nan gashin da nake gani kuma ba wayan aske su gashin jiya ne na jiya ne da kai gashin jiya eh in share shagon da kaina ka ce min gashin jiya ina ga iska ne ebo su ya koro su nan eh kare na mun wayo za ka tashi gare ka so mu abinci ko ba ka je ka so mu abinci ba sai dan an so bashi ka ji kato ba kwasiti a kuna kai wannan yaran ma zan yi magana ke har yanzu baki gane wajen salon din nan ba? ni ma ina tunanin ta nan wajejen ne ko ba ta nan wajejen ba amma zuwan mu dai ina tunanin dai nan wajejen. To ina zuwa bari in tambayi mai askin nan. To shikenan ina neman da Allah shagon salon ne mun nema mun rasa ni da iyali na muka tafi ba kuma ga wurin ba. ne na layi ne? Na tara ne amma bata riga ta fito ba tukuna bata kai ga hitowa ba Allah eh. sarki to da Allah ko za ta iya jiran ka jiran ta nan sai kafin ta fito wace ce ita iyali na din oh iyalin ka ne ka ji eh to za ta yi shigowa za ta yi shigowa za ta yi shigowa ba da ma gode. yawa mhm. to ke ki fito assalamu alaikum wa alaikum assalam yau eh, barka da zuwa ina lafiya lau yau wato zauna ni malam nagode eh, to ni barin wuce ba damuwa ba damuwa yawa

ke maimakon a ce tsakani da Allah hmm, kanki babu abin da ya yi tsaba salon kashe kuɗi da samun mazaje asara sai kin wani shamfo ko kitso kanka ne na kuɗin mijina ne Allah ba ba abin da ya dame eh, to ba damuwa ai na ga kina da haske bai Allah <laughs> Haba malam daga taimako ya ka dame da tambaya ni fa mata aure ce. Eh, to bai Allah mata aure. ai ni ma na na kusa auren what ai na kusa haba malam wannan tambayar ta ai ta yi yawa ta yi yawa ni sai in tashi in tafi kun Allah baki hakuri Allah baki hakuri hm, ta wasu To biyo Allah da zaki bani dama na me hm, da na miki aski to ni namijin yanzu haka mini aski a wai rage miki gira hey ne don Allah da Allah bitin da zo. Ke bici gwada ma Allah ba ma ina miki magana ga kunna kamar da fiye wata a Kaduna? Ya? Haba bai Allah. Da Allah me sunan ki ne? Da Allah ka kada ni. Ya? Kai magana nake yi wa. Kana cika mun kunne kake yin magana ka hankali. Ikon Allah. Ya? Gaskiya ne. Wato ke yanga matsa ki. Ki ne na kallo na. <laughs> Sunan wata unguwa tudun wada. Ka ji ƙato. na kan hmm, na eh. ba hmm, ba kaga eh. hmm, na manta ma ba ka kuɗin ba kamar ya oh, askin waida to ka gama mana sai a baka kamar ya gama ni sai na shi kuɗi nike aski tukuna to malam yau muka saba yin aski ya zaka ce sai an ba kuɗi sannan zaka yi aski ah. a ina ka yaka sai ka mai aski ya ga askin da ya mai domin sannan zai biya wannan shine ah. malam ni fa ba zan biya kuɗi ba wallahi sai an aski ha kawai ban ga aski ba zan biya kuɗi kaga mu fa ba ciki muke ba wallahi a wajen muke kaka dauka mu a wajen muke ya kake magana ne ni da shagona <laughs> a ba ba za ka yi ba ba dole. Akwai shagunan aski sama da ɗari a garin nan. To dole ne? Yau muka fara aski. To sunan ina musu su gudu. Kai wannan fara irin wayo ne. In ba za ka yi mana ba ka ce mana ba za ka yi mana ba. Duk ka ɓalle ni ba fanka babu komai. Ba zan yi ba. In tashi ku fita. Shaguna da yawa. Eh. Tashi mu je da Allah. To kai da haka taka ta zo? Eh ba zan yi ba. Da Allah mu je da Allah. Gaskiya ka ci sa'a wallahi ina azumi. Ko tafsiri kake? Za ka gaya mana iskanci. mu zo mu kwace ku gudu duk na san irin